الحمد لله الذي قسم الأرزاق بحكمته وقدر المقادير بعلمه وابتلى عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الرضا بقضائه من أعظم مقامات الإيمان وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنها زاد المؤمنين ووصية الله للأولين والآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الأكارم إننا اليوم مع خلق نبيل ومقام رفيع من مقامات الإيمان ألا وهو الرضا بما قسم الله وعرف بأنه سكون القلب إلى اختيار الرب وقيل سرور القلب بمر القضاء وقيل هو استقبال الأحكام بالفرح وقيل ارتفاع الجزع في أي حكم كان الرضا هو طمأنينة القلب وسكونه إلى قضاء الله وقدره فلا يتسخط العبد ولا يعترض بل يستسلم لأمر الله ويوقن أن ما اختاره الله له خير مما اختاره لنفسه وليس الرضا هو الاستسلام لأن الاستسلام هو الانهزام وعدم بذل الجهد لتحقيق الهدف أما الرضا فهو استفراغ الوسع في تحقيق الهدف لكن لم توفق إليه فترضى بما قسم الله لك من غير جزع أو, ضر أو ضجر أو سخط كالذي تزوج ولم يرزق الولد والذي أصيب بمرض لم يستطع دفعه والذي ابتلاه الله بالفقر وضيع ذات وضيق ذات اليد فاجتهد في تحصيل الغنى فلم يوفق هنا يأتي التحلي بصفة الرضا بما كتب الله وقدر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكذي الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أخرجه الترمذي أيها المسلم عليك أن تقنع بما قسم الله لك عليك أن تقنع بما قسم لك من جسم ومال وولد وسكن وموهبة وهذا منطق القرآن قال تعالى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين إن غالب الصحابة وعلماء السلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقراء لم يكن لديهم أعطيات ولا مساكن بهية ولا مراكب ولا حكم ومع ذلك أسروا الحياة وأسعدوا أنفسهم والإنسانية لأنهم وجهوا ما آتاهم الله من خير في سبيله الصحيح فبورك لهم في أعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب أي المال ولكن الغنى غنى النفس أيها الإخوة الأحبة في الله إن الرضا بما قسم الله دليل على صدق الإيمان قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير أخرجه مسلم أيها المسلمون إن الرضا بما قسم الله من الرزق من صفات المؤمنين الصادقين الذين لا ينظرون إلا الذين لا ينظرون إلى ما في أيدي الناس ويشكرون الله على ما هم فيه من النعمة قناعة وكفاية ورضا قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أخرجه مسلم وقال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم أما الطماع أما الطماع فإنه لا يشبع مهما أوتي من الأموال قال عليه الصلاة والسلام لو أن لابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له واديان لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أخرجه البخاري ومسلم إن طمع الإنسان قد يجره إلى الكذب والحسد والغيبة والنميمة وإلى جحد النعم التي من الله عليه والواجب أن يرضى المسلم بما قسم الله له من الرزق قال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني أيها الإخوة الأحبة في الله إن الرضا بما قسم الله لنا عبادة عظيمة عبادة عظيمة فاتقوا الله واعلموا أن الرضا من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ومن ثمرات الرضا طمأنينة القلب وني ونيل محبة الله تعالى والفوز بالأجر العظيم والسلامة من الحسد والبغضاء ومن الأسباب التي تجلب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 الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأكارم اتقوا الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raba arziki da hikimarsa kuma ya kaddara abubuwa da iliminsa ya jarrabu bayinsa domin ya tantance wane ne ya fi kyawun aiki ina godewa Allah ta'ala ina neman gafara wurinsa ina tuba zuwa gare shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta shi sai shi kadai ba shi da abokin tarayya ya sanya yarda da abin da ya kaddara ya hukunta cikin manya-manyan makamai na imani ina shaidawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzansa ne ina salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ina yi muku wasiya ya ku bayin Allah da kaina da mu ji tsoron Allah wannan shine guzurin muminai kuma ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da na ƙarshe Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoro kuma kada ku yadda ku mutu face kuna kan addinin musulunci saboda haka nake roƙa wa kaina da ku yan uwana musulmi masu daraja Allah ya tabbatar digadigan mu cikin wannan addini ya ku yan uwa masu daraja lallai yau zancen mu ko huduban bannan tamu za ta kasance ne cikin wani hali mai girma wani makami madaukaki cikin makamai na imani wannan makami da na san cewa za ku so ku siffanci da shi wannan makami na san cewa duk wanda ya riko da shi zai rabauta duniya da lahira wannan makami da Allah ya yi mana bayaninsa manzon shi sallallahu alaihi wasallam sun ya mana bayani a kan shi wannan shine yarda da abinda Allah ya rubuta maka zaka samu abinda Allah ya tsaga maka ya kaddara zaka samu yarda da wannan wannan ba karamin makami bane wannan ba makaramin ba karamar wato daraja bace Allah ya hore maka wannan kuma wani zai iya tambaya to me ake nufi da yarda da abin da Allah ya tsaga min zan samu shine malamai suka ce shine nutsuwar zuciya game da zaɓin Allah zuciya ta yarda tantsu da zaɓin da Allah ya yi mata wasu malaman suka ce abin da ake nufi da yarda da ma kasam Allah shi shine farin cikin zuciya zuciya ta yi farin ciki da ɗacin abin da Allah ya hukunta ya ƙaddara wasu malaman suka ce a karban hukunce hukunci da Allah ya yanke ta hanyar farin ciki sawa'un wannan abin mai daɗi ne ko mai ɗaci ne wasu kuma suka ce shi ne ɗauke raki ɗauke raki a duk yanayin da hukunci ya faɗo maka sawa'un mai ɗaci ne ko mai daɗi ne ya zamto mutum ba mai raki ba kawar da wannan rakin wannan yana nuna yarda da abin da Allah ya hukunta ya ku uwana masu daraja lallai yarda arriba ɗin nan nutsuwar zuciya ne kwanciyar hankali ne yarda ne da abin da Allah ya kaddara da abin da Allah ya hukunta mutum ba zai rika nuna fushi ba bawa ba zai rika fito na fito da abin da Allah ya hukunta masa ba bal zai miƙa wuya zuwa ga al'amarin Allah kuma ya sami yaƙini a zuciyarsa ya sakankance cewa abin da Allah ya zaɓa mishi shine alheri gare shi amma nan ba wai ana nufin mutum ya sakankance ya zauna ya ƙi miƙewa ya aiki ba ba haka ake nufi da yarda da wato abin da Allah ya hukunta maka ba a'a za ka yi miƙe kai aikin da Allah ya ce ka yi idan kai kuma sauran sai ka bar wa Allah duk natijar da ka samu to ka yadda da ita kamar mutumin da ya aure kaga ya tashi ya yi aure yana neman iyali yana neman 'ya'ya, kaga ya abin da zai yi amma samun ɗafa sai yaddan Allah ya bashi ya gode wa Allah ya yarda idan Allah bai bashi haihuwa ba ya yarda ya san cewa wannan abin da Allah ya zaba mishi shine alkhairi ko da kuwa yana ganin ba shi da ɗaya ko da yana ganin wane ne zai gaje ni ko da yana tunanin cewa idan na tsufa wane ne zai kula da ni duk ya kawar da wannan tunanin abin da Allah ya zaba mishi ya yarda da shi kamar mutumin da ba shi da lafiya ya miƙe ya nemi magani ya nemi magani yana ta sha yana wannan neman maganin kayi abin da ya dace amma lafiyar ta samu kada ka damu ko da an ce da kai wata ɗaya za ka samu lafiya likita ya ce nan da wata biyu kai kada ka damu ka yarda da abin da Allah ya zaɓa maka saboda kai kayi iya abin da ya ce ka yi kuma in ka yarda nan ba raki ba maganar na sha na wata ɗaya na sha na wata biyu na sha na wata uku na kara ɗaya duniyar nan ba kai ba wannan rakin matukar kai dai kayi iya abin da Allah yake kai idan kai duk sakamakon da Allah ya kawo maka ka karbe shi shine wannan babbar ibadar da muke magana akai ar-ridha yarda ko makami ne mai girma wajen Allah tabaraka wata'ala hakan nan wanda Allah ya jarrabe shi da talauci ya tashi ya tafi kasuwar kauye ya nema ya je can ya je can yana da takardunsa na kwangila ya kai waccan ma'aikatar ya kai waccan ma'aikatar yana jira Allah bai sa an samu ba to idan ya ga ba a samu ba kada ya wahalar da kanshi ya taraki ya yarda da zaɓin da Allah ya masa zaɓin Allah shi ne daidai ko da shi da zahiri yana ganin bai ji daɗi ba asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tana iya wa ku ga ba kwa son wani abu kuna kyamar shi amma shine alkhairi gare ku annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu huraira abu huraira yake cewa nan sasan ya ce wane ne zai karbi waɗannan kalmomi daga gare ni ya yi aiki da su ko ya karantar da wanda zai yi aiki da su sai abu huraira ya ce ni ne ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi ya kama hannaye na hannuna sai ya kirga min wasu abubuwa guda biyar yace ka kiyaye ababen da Allah ya haramta za ka kasance mafi ibada cikin mutane ka yarda da abin da Allah ya tsaga maka za ka kasance mafi wadata cikin mutane kuma ka kyautata wa makocinka zaka zamto mumini ka so wa mutane abin da kake so wa kanka za ka zamto musulmi kada ka yawaita dariya saboda yawaita dariya yana kashe zuciya yana kashe zuciya al'imamu tirmidhi ya fitar da hadisin nan saboda haka ya kai ɗan uwana musulmi ka wadatu ka yarda da abin da Allah ta'ala ya rubuta maka ya tsaga maka sawawun a gangar jikinka Allah ya maka wata halitta ka yarda da ita ba sai ka je kana bleaching ba ba sai ka je kana wani canje-canje ba Allah ya tsaga maka haka za ka kasance yarda da abin da Allah ya hore maka a jikinka Allah ya sa ka gajere karba ka gode wa Allah Allah ya sa ka mai tsayi karba ka gode wa Allah Allah ya maka bakar fata gode wa Allah Allah ya maka fara gode wa Allah hakan nan dukiya Allah ya sa za ka zamto mai arziki mai yawa ka gode wa Allah Allah ya sa zai za ka zamto a aji na tsakatsaki karɓa ka gode wa Allah Allah ya sa za ka zamto a aji na ƙasa wajen wadata da abin hannu ka karɓa ka gode wa Allah hakan nan in 'ya'ya ne Allah ya baka 'ya'ya maza kawai kada kai taraki ni ya mace nake so ni an ban ya maza kawai a'a karba godewa Allah ya sa musu albarka Allah ya baka ya'ya mata zalla haka ya hukunta shine alkhairi gare ka karba godewa Allah Allah ya gwama maka tsakanin maza da mata karba godewa Allah hakan nan matsuguni Allah ya baka gida da zaka iya zama ka godewa Allah Allah ya baka wata baiwa da bai baiwa wasu ba wasu Allah ya hore musu dukiyar amma kai Allah ya hore maka hangen nesa masu dukiyar sai su ta badan badama amma kai kana nan abin da zai iya faruwa shekaru biyar nan gaba Allah ya hore maka kaifin basira da zaka iya hararowa amma babu kuɗi a hannunka sai ga baka talaucin abin da zaka ci yau da gobe amma wancan Allah ya toshe mai basira ga kuɗin sai ya nemo su masa tunani kaga baiwa ce Allah ya maka to ka gode wa Allah ta'ala ka karbi abin da Allah ya baka Allah ce fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin ka rike abin da Allah ya baka karbe shi hannu bibbiyu ka zanto cikin masu gode wa Allah ɗan uwa wallahi da za ku karanta tarihin magabata na kwarai tun daga sahabbai za ku ga galibin su sahabbai da magabata na kwarai ai ba wai masu kuɗi bane ba wai mafi yawansu ba tarin duniya suka tara ba amma da za ku lura sun taka rawar gani wajen canja akalar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna da manya-manyan motoci ba ne ba suna da ababen hawa ba ne ba suna da gidaje masu yawa ba ne ba suna da kaza da kaza da kaza ba ne amma sai da suka samu nutsuwa suka samu wadatar zuci rayuwarsu ta yi kyau sa'annan suka yi tasiri cikin rayuwar wasu aka samu ci gaba a cikin al'umma saboda sun yi amfani da rayuwarsu ta hanyar da ta dace sai Allah ya sa albarka a rayuwar tasu ya sanya albarka a lokutansu ya sanya albarka a baiwar da ya baiwa kowa cikinsu kowa sai ka same shi da wata baiwa lamarin yaƙi za ka samu su khalid ibn walid harkar maganar yarda da kuma jazircewa akan abinda annabi sallallahu ya bar su kai su tsaya abubakar siddiq bai dagawa waɗanda suka yi ridda kafa ba haka ya tsaya a wannan baiwar umar dan khattab shi ma ya tsaya akan baiwar shi su zaidu suka tsaya akan baiwar su sa abdullahi ibn masud suka tsaya akan baiwar su kowa ya amfani da baiwar da Allah ya hore masa sai al'ummar gabaki ɗayanta ta samu tagomashin wannan tsayawa da kuma yarda da abin da Allah ya ɗora su a kai ba maganar yawar dukiya ba ne annabi sallallahu alaihi ya ce wadata ba wai ita ba ke yawan dukiya a ce kana da gidaje arba'in hamsin sittin kana da motoci kala kaza in za ka fito kana da takalmi iri kaza da za ka sa da motar da launi da komai ba shi ba ne wadata ba shi ne wadata suna nan masu irin wayannan suna nan gidajensu kamar wato gona ce ta motoci amma an kaje gidajen ba nutsuwa ba kwanciyar hankali kullum ana cikin zillimi Laisal rina an kasrati arab wadata ba wai yawan dukiyar bane ka ganta tayi yawa walakin alghina ghina an wadata ita ce wadatar zuci wadatar zuci lallai yan uwa mutum ya yarda da abin da Allah ya tsaga masa ya rubuta mishi wannan alama ce ta gaskiyar imani ta gaggata imani da Allah ya nuna mana ba abin da zai faru na musiba a doron ƙasar nan ko a kawunanku face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya rubuta shi illa fi kitab yana cikin lahul mahfuz min qabli an nabraha tun kafin mahalicci halittar inji Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abun mamaki ga sha'anin mumini al'amarin shi ga baki ɗaya alheri ne har zuwa ƙarshen hadisin saboda haka yarda da abin da Allah ya rubuta maka na arziki yana cikin siffofin muminai na kwarai muminai na gaskiya su muminai na gaskiya ba sa kallon wai abin da yake hannun wasu suna gode wa Allah game da abin da su yake hannunsa Allah ya ba su ba ke ta kallon wani abu za ga sun wadata da shi suna ganin ya ishe su kuma sun yarda da shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ya rabauta qad aflaha man aslam hakika wanda ya musulunta ya ko ya miƙa wuya ko ya sallama ya rabauta wa ruziqa kafafa kuma aka azurta shi abin da zai wadace shi ko da kaɗan ne wa qanna'ahu Allahu bima ata kuma Allah ya wadata shi da abin da ya bashi kun ga kenan ba yawan bane na sha kawo misalin wani bawan Allah a ƙasar nan a lokacin mulkin Ubasanjo yana da dukiya ya mulki a jihar nan wanda yake bani labarin ya rasu shekaru bakwai da suka wuce suna zaune abokinsa ne ana ambato masu kudin duniya an kawo wane wane wane wane shi wannan da suke zaunen a lokacin yana da dukiya wajen biliyan arba'in da biyu a lokacin obasanjo muke magana fa abokin nashi suna hira sai aka kawo maganar masu kudin duniya su walid bin talal su waye da waye sai shi wannan mai biliyan 42 yace kai wasu Allah ya musu arziki fa na ka wannan misalin ku gane cewa ba wai yawan bane ka duba biliyan 40 da amma yana cewa wasu Allah ya musu arziki wato shi Allah bai mai arziki ba anan za ku gane ba wai yawan bane a'a wadatar zuci ita ce kuma da yawa yanzu matasa suna fadawa irin wannan za ga wani yana da dukiyar yana dan shekara 25 30 amma kullum alari bai iya ba ishmawi bai iya ba bai iya tsarki ba bai iya komai ba shi dai ya tara jama'a ya tara crowd ai ihu a bishi da motoci a ce ya waye a ce ya faso gari a ce akwai wuta a hannun shi amma kullum ana magana kai kudin ya kamata in juya su fa ina da biliyan kaza ya kamata biliyan kaza ya karu akwai wanda nake hira da shi yake cewa malam amin addu'a shekarar shi 20 da 30 eh, da wani abu malam a tsara mana addu'a don samu ina so ko da jirgi a samu zan dinga dauko malamai su yi wa'azi sai a tura jirgi na wannan saboda da ni yake magana ya gaje mu amma inda abokan shi ne ba da wannan yaran zai ba ina sani ya da kai ne addini ne ba za a faɗa ma abin da zaka ji daɗi don a dinga ɗauko malamai su yi wa'azi wannan ba godiyar Allah kana nan dumu cikin rahamar Allah da lidifin Allah da wadata Allah ya lullube ka a ƙananan shekaru ka fi ƙarfin kuɗin da ya fi biliyan ɗaya amma kana maganar cewa wai kamar Allah bai ma ba ne kana tunanin wani abu ba ba yarda a nan ɗan uwa mu kula da wannan ibadar tana da matuƙar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku lura ku kalli wanda yake ƙasa da ku wannan alamarin duniya ba alamarin lahira ba unzuru ila man asfala minkum wanda yake ƙasa da ku kana da mota kana da mashin kada ka kalli wanda yake da mota lura da wanda yake da keke kai kana da keken da kake tukawa kada ka kalli mai mashin ka lura da wanda yake taka sayyada shi kai mai taka sayyada kada ka kalli mai keke ka kalli wanda kafa ɗaya yake tafiya da ita sau da kan ka kalli wanda yake ƙasa da kai a lamarin duniya wannan ne zai sa ba za ka wato ga cewa ba ka cikin wata ni'ima ba fa huwa ajjaru Allah tazzau ni'matallah amma maganar kwaɗayi mai kwaɗayi to baya baya koshi duk yadda Allah ya bashi dukiya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ake dan adam ya zai samu kwazazzabo na zinare guda daya da sai ya kwaɗayin ya zama guda biyu ba abin da zai cika bakin ɗan adam sai turbaya sai ƙasa sai ya ji shi a cikin ƙasa Allah ya ba mu ikon gode masa daka kwaɗayi kwaɗayi da haɗama yakan gadar wa mutum ƙariya duk mutumin da kwaɗayin shi yawa za ka samu su yayi yi ƙarya ƙarya hasada jiba annanimanci ya ɗibi maganar wane kaiwa yanzu diwanci masu wayan nan masu dukiyan nan za ka samu akwai waɗanda suna da kwaɗayi kawai su kai musu magana ne don su ba su sau da yana kwaɗayin abin da yake hannun shi wane fa baya son ka wane yana ƙyashin fa arzikin nan da ka samu da ana in an ambaci ma ka sai gida sai ya ga ya na fuska shi kuma yana son irin wayannan ya ɗan watsa musu abin nan abin mamaki har malamai ma suna da irin wayan wa mutanen ba duka malamai ba yana da mai ɗauko mai maganar abokin cikin malamai wani an ɗan baki fa hadaya wani yana da kaza wani shi ma ya magana a ita wannan nan ba daidai ba ne Allah ya ba mu ikon gyarawa manzon Allah sasana yake faɗa bari ku ji wani hadisi mai tsoratarwa tirmidhi ya rawaito shi da ibn majah da bai haƙi cikin shu'abul iman albani ya inganta shi manzon Allah sasana yake cewa duk wanda duniya ce burin shi abinda ya damuwa shi kawai duniya ce to Allah sai ya gaya watsa al'amarin shi farraka amra sai ga Allah ya tarwatsa mai al'amarin shi in dai duniya ce kawai bukatar shi hammin shi sai ga Allah ya watsa masa al'amarinsa wa ja'ala faqrahu bayna aynai sai Allah ya sa mai talaucin shi a idan shi walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba kuma in ma yana ta wannan abin ba abin da zai zo mishi a duniyar sai abin da aka rubuta mishi amma wanda lahira ce niyyar shi sai ga Allah ya tattaro mai al'amarin shi da hayaniyar da za a rika yi duk wani wanda zai zo ya ce mai ai kaza ne fa an samu wani waje a wuri kaza yana sana'ar shiga sanan Allah ya hore mai yana samu ko wani zai zo ya ce mai akwai zai a gangara kaza ko akwai kuza yana nan sana'a ke alhamdulillah ba zai tarwatsa wa kanshi tunani ba za ga ya nutsu ya tsaya ba ya ce to bari mu je mu zuba anan bari mu tattara kudin wani kawo kai ma yi kaza kawo kai ma yi kaza ai an ce a can ma kudi yanzu wani wuri ya fito ana tono ake samun kuza a yi ne sai a samu kilo saba'in da wani abu sai ga mutane na tafiya naira dubu talatin da biyar biyar kudin mota an isa kenan an tattarko kudin mutane ya aka je ko kilo biyu ba a samu sai a harba bindiga mutane su tarwatse dukiya kuma ta samu matsala nan ba wai ina cewa ba wai ina sukar sana'a bane ina so mu lura da wannan halin na maganar yarda da abin da Allah ya rubuta maka mutane nawa ne yanzu shagunan sun rufe saboda wannan tarwatsawa kansu rayuwa saboda maganar kawai duniyar shi sai ya tara su ta ko'ina mutane nawa ne shekaran jiya ko dpo ne ke ba da labarin galibin kyasa-kyasan da suke zuwa magana ce ta mining mining mining su kaga akwai damuwa mu al'ummanmu matsalanmu ba a nazari a samu statistics sai a gane me muke ciki don mu gyara kawai sai a tafi a rufe saboda haka wanda ya yadda da abin da Allah ya masa sai Allah ya tattaro masa al'amarin shi in lahira ce bukatar shi sai Allah ya sa mai kuma wadatar shi a zuciyar shi wa tattu duniya wa hiya kuma sai duniyar ta zo masa wato wato ko ba ta so sai ta zo ta durkusa a gaban shi yana juya mata baya amma tana sake zuwa a yi haƙuri akwai wani statistic da zan ambata a gurguje yana daga cikin abin da yake taimaka wa mutum ya gane ko ya sami yarda da abin da Allah ya rubuta mishi shine ka riƙa jin me mutane suke ciki ba wai kai matsalar da kake ciki ba yanzu misali in kai talauci ne ya dame ka da za ka bincika labarin a duniya yanzu ina duba statistics zo da za ka duba mutanen da suke rayuwa a ƙarƙashin talauci a ma'anar talauci wajen bankin duniya za ka samu sama da mutum biliyan ɗaya suna rayuwa ƙarƙashin zane na talauci a duniya bi ma'ana suna rayuwa a ƙasa da dala uku ko dala hudu saboda a shekarar nan da aka shiga sun sake sabon tarihi a bankin duniya cewa wanda suke rayuwa a ƙasa da dala hudu to dala hudu nawa ne dala ba dubu ɗaya da wani abu ba to su zo najeriya su gani yawanci ma ana rayuwa kan dala ɗaya ne galibi a najeriya ana rayuwa ne a ƙarƙashin talauci a tarifinsu da ce dala uku ko dala hudu to mutum nawa ne suke rayuwa a dala hudu a kullum dubu ɗaya da ɗari hudu so hudu ko so uku mutum nawa ne to wannan shine talauci idan kana magana ne akan a rasuwa akwai yara yanzu da suke rasuwa a kullun ƙananan yara mutum dubu talatin suna mutuwa saboda yunwa da yara ƙanana akwai mutanen da biliyoyi ne ba sa samun abin da za su ci to mu dawo na najeriya wanda ya ce na najeriya bincike ya nuna na 2024-2025 cewa kashi 56 cikin 'yan najeriya gabaki ɗaya suna rayuwa ne a ƙarƙashin tarihi a ƙarƙashin talauci ba wai talauci ba ba sa kan layin talauci suna ƙarƙashin layin talauci ne kashi 56 wannan bankin duniya ne fitar da wannan ka iya cewa mutum miliyan 129 zuwa mutum miliyan 139 a Najeriya suna rayuwa ne a ƙarƙashin talauci kuma ɗazi da nake sake karanta wani bincike a kan najeriya ta wannan zamanin cewa talaucin yanzu yana sake nunnunkuwa alƙalima suna nuna yana sake nunnunkuwa amma ana hasashen watakila nan gaba ya ragu ga kenan talaucin yana karuwa a najeriya wai haƙuri din na kawai na amma barin ya haƙuri ku koma ku bincika maganar cututtuka da sauransu wannan na ka misali ne kai idan kana da lafiya to ka gane kana cikin ni'ima ka gode wa Allah ka yarda da abin da Allah ya baka mutane nawa ne miliyan nawa suke da ciwon siga yanzu a Najeriya ciwon siga a Najeriya kashi nawa ne suna da yawa miliyoyi ne a Najeriya suna da yawa miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari hudu ne a bincike da aka yi na ƙarshe suke ɗauke da ciwon suga a najeriya banda ciwon psychological problem ciwon nan shi ma miliyoyi ne don ana ce a kashi arba'in zuwa kashi sittin 'yan najeriya kowa akwai psychological problem a tattare da shi sai da yin ba ji an gwada ba wannan na ka misalai ne domin mu gane idan ka gane matsalolin mutane kai ma za ka yarda da abin da Allah ya hore maka na lafiya da na arziki da sauransu abin da kuma zai taimaka maka wajen wato ka samu wannan yarda da abin da Allah ya ya aga maka imani da Allah abu na biyu tunawa da ni'imomin Allah da ya maka da ba za ka iya kididdige su ba abu na uku lura da kallon duniyan nan da asalin yadda aka ce a kalle ta ba ita ba ce gidan zama abu na hudu na ƙarshe kullum ka rika addu'a Allah subhanahu ta'ala ya azurta ka da wannan ɗabi'a ta yarda da abin da Allah ya hore maka kuma wallahi idan ka yarda da shi za ga ko kaɗan ka samu mutane za su yi ta tsammanin kana da kuɗi ne yawa amma ka yarda kai ga inna Allah ya ajiye ka kuma ka tsaya shi kenan shi sa yawanci masu arziki zama da su wani lokaci bayi da alheri za su yi ta faɗaɗa ma kullum yi ta maka hirar kaza da kaza da kaza kai ta wahalar da zuciyarka kuma baka samu ba ko kuma ka je kai ta cin bashin da ba za ka iya biya ba a ce za a je umara ba a ganka gaban darus tauhid ba ta kare mai kai kuma baka so a ce ta kare maka sai ka yi fafutuka ka camo motan ka samu saboda dai ku haɗu ku yi hoto a ce har yanzu fa kana kan lebur ana nan ana nan sai dai ga an zo an dauke ka EFCC ka ci kudin wani ka saboda ka kiyarda da iya abin da Allah ya hore ya tsaga maka ya Allah ka ba mu ikon wato wadata da abin da ka hore mana ka tsaga mana muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah ya azurta mu arziki la halal Allah ya tsarkake mana zukatan mu ya Allah ka hore mana wadatar zuci ya Allah ka hore mana wadatar zuci ya Allah muna cikin ni'imarka mun tabbatar da bakunanmu zukatanmu sun ɗauka ya Allah ka mana ni'imomin da ba za mu iya ƙididdigewa ba ya Allah ka ƙara mana ni'imomi ya Allah ka ƙara mana ni'imomi ya Allah ka ƙara mana ni'imominka ya Allah ka ƙara zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ka shirya mana shugabanninmu ka azurta su da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya biranenmu da ƙauyukanmu ya Allah ka ƙara mana fahimtar juna da abokan zamanmu ya Allah din mai nufin jihar Filato da alkhairi ka taimake shi a ko ina yake din mai nufin jihar nan da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrin sa ya Allah ka katange mu daga sharrin shi ya Allah kai mana albarka kai wa yayan mu albarka kai wa dukiyan mu albarka ya Allah ka sanya albarka cikin mudun mu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin mu ya Allah ka sanya albarka a kasuwannin mu ya Allah ka lullube mu da albarkarka ya Allah ka sanya mana wato wadata cikin zuciyar mu ya Allah Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka azurta mata hanyar da ba ma tsammani yan kasuwan mu da jari ya kare ya Allah ka hore musu arziki sabon arziki waɗanda suke da shi ya Allah ka rika musu ya Allah ka rika musu ya Allah ka rika musu iyayen mu da muke tare da su ya Allah ka kare su da imani ka ja kwanakin su ka raba mu da su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka kai haske kaburburan su ya Allah ka kai haske kaburburan su ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من مكر الماكرين اللهم فرج هموم إخواننا في فلسطين اللهم فرج هموم إخواننا في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين المحتلين اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر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 آه، الله